a iya rayuwa na idan dan ne kuma a ƙasar nan na jagorance zanga-zanga sun fi sama da goma don haka gindin kura ne kawai ta saba da raba so idan matasa waɗanda ba su da wani korewa game da yadda za su shirya zanga-zanga sun fita za su yi zanga-zanga to ya zama mana tilas mu waɗanda muke shugabanni cikin gugurmaya mu shiga cikin wannan alamarin mu tabbatar cewa ai zanga-zanga cikin lumana yadin da ka ɗauka ka sanya a jikinka mai launin ja kamar shi me yake nunawa wannan tana kwatanta gwagwarmaya ne na neman yanci na mutane waɗanda aka zalunta waɗanda suka fara cewa su ne wato suka shirya ita zanga zanga sun zo sun ce sun janye ku kuma daga baya kun karbi a iya cewa abin da ba naku ba kun karba kun ce ku sai an yi kun dage sai an yi wannan zanga-zangar anya gwamnati ba za ta zarge ku da wata manufa ta ɓoye ba misali waɗannan matasa na gwamnati ne wanda aka yi hayan su an fiɗe su domin a karya lagon wannan tafiyan wannan lagon tafiyan ta al'umma ne wannan wahalun da ake fuskanta ba a karya ta ba saboda haka duk wanda yake na so ya karya wannan zanga-zangan ya yi maza-maza ya karya lagon yunwa da talauci da rashin aikin yi ba za a yi zanga-zanga ba. Eh, kai tsohon minista ne idan da a ce lokacin da kake minista kana kan mukamin ka eh, aka ce za a yi wannan zanga-zanga. Eh, kana ganin misali za ka ajiye mukamin minista ɗin ka cire rigar minista ka shiga cikin masu zanga zanga nan misali? Ko na minista bai hana yin komi minista me shekaru arba'in na gugurmaya. Ministan banza abinda kawai an kira ka ka zo ka yi aiki kuma a ce wajen ajiye zo aje mana tun da yake al'umma wanda nake alfahari da su suna cikin saka mai wuya. barista solomon dalon an yi zanga-zanga irin wannan a kenya kuma an rasa rayuka me yasa ba za ku haƙuri da zanga-zangan nan ba don kar a zo a najeriya din ta rikide ta zama wani idan an hakura da zanga-zanga sai a yi ne a bari kenan wannan halin da mutane suke ciki yanzu kowa ya kama garin kansa a zo yanzu kasan nan ta fada cikin yaki ko me za a yi a'a kada a yi zanga-zanga domin ana jin tsoro za a kashe mutane ana jin tsoro za a yi kaza to in mutane sun ji tsoron mutuwa yunwa na kashe su saboda haka idan ma ba su mutu a wajen zanga-zanga ba za su mutu a yunwa saboda haka shugaban kasar Najeriya idan yana so ya magance alamar na wannan zanga-zanga ya dawo ya saukar da kuɗin mai idan ya saukar da kudin mai ya karya abinci kudin abinci sa'alin nan kuma ya tara jami'an tsaro mu ga sun yi yunkuri na fatatake yan bindiga a daji domin mutane mu su koma su yi noma a samu abinci domin kasa ta zama lafiya babban kalubalen da yunkurin yin zanga-zanga ta adawa da tsadar rayuwa ke fuskanta a najeriya da ake shirin yi shine na rashin shugabanni yayin da wasu suke cewa ba su san shugabannin ita wannan zanga-zanga ba wasu kuma da suka fito suka ce a baya su ne shugabannin wannan zanga-zanga sun fito sun ce sun janye sun kuma gamsu a dakatar da ita wannan zanga-zanga kada ma a fara yin ta sai dai kuma a gefe guda an samu wasu da suka fara bula suna cewa su za su jagoranci wannan zanga-zanga ɗaya daga cikin masu wannan ra'ayi shine tsohon ministan matasa da wasanni na Najeriya barista Solomon Dalon wanda zai mana ƙarin bayani kan wannan matsaya a nan wato a cikin wannan tattaunawa. A barista barka da shigowa wannan tattaunawa. Assalamu alaikum Zaradin. Kamar menene ne ka ce ne dangane da wannan zanga-zanga? Halin da muke ciki yanzu a Najeriya dai an kai wajen sati kusan uku yanzu ah, mutane suna koke cewa tsadar rayuwa yunwa rashin aikin yi rashin adalci babakiri na jami'an gwamnati duk sun hadu sun haddabe su kuma babu makawa sai dai a hado a fito a bayana rashin gamsuwa da salon mulki na gwamnati to ana cikin wannan domin wannan abin wadansu aka fara da wadansu matasa ne kuma da wadansu ƙungiyoyin hada kai na nan arewa da kuma kudu gabaki daya to ana cikin haka sai waɗansu mu iyaye kuma na gugurmaya muka bi diddigin abin domin mu ga sahihancinta shin abin da gaske ne ake yi ko dai kawai mun gane cewa ga baki ɗaya waɗannan abubuwan sun riga sun ingisa al'umma kowa kawai hankalin shi ya tashi babu makawa sai dai a yi haka so muka shiga ciki domin mu ba da shugabanci da kuma tallafe tallafe hanyar da za a gudanar da wannan zanga-zanga cikin lumana domin a samu biyan bukata to irin halin da aka shiga ciki yanzu na yadda aka ranzane an shiga ana ranzana matasa waɗanda suka ayana kansu cewa suna cikin wannan zanga-zanga ana na ana kame-kamen waɗansu su a kulle da kuma ranzana shi ya kai ga irin birgiman kaka da ake ciki ka ga fare ka ga baki amma ita wannan zanga-zangan tana daidai ne da mutum ne wanda ya bangalawa gidan mai wuta kuma ya dawo yanzu yana cewa shi fa ya janye to ai wutan ta fi karfin shi ta yaya ka jagoranci ita wannan zanga-zanga ai jagorancin zanga-zanga kamar ni a iya rayuwa na ni dan gugurmaya ne kuma a kasar nan na jagorance zanga-zanga sun fi sama da goma don haka gindin kura ne kawai ta saba da raba so idan matasa waɗanda ba su da wani korewa game da yadda za su shirya zanga-zanga sun fita za su yi zanga-zanga to ya zama mana tilas mu waɗanda muke shugabanni cikin gwagwarmaya mu shiga cikin wannan alamarin mu tabbatar cewa an yi zanga-zanga cikin lumana mun jagorance zanga-zangan an ba ta kuma shugabanci kada zanga-zangan ta je ta zama wani abu daban in ba mu wannan ba saboda haka wannan ita ce babban dalili wanda ni na shiga cikin wannan tafiyan domin in tabbatar cewa manufofin wannan zanga-zangan shi za a samu biya ba wani abu daban ba to wannan kamar eh, yadin da ka ɗauka ka sanya a jikinka mai launin ja kamar shi me yake nunawa wannan yadin na gwagwarmaya ne wato duk lokacin da wannan rigan ya fita in ka bi in kana bibiya na tun alaf dubu biyu da goma sha ɗaya zuwa sha biyar to duk lokacin da za a fita zanga-zanga ko ni zan jagoranta ko zan kasance a ciki to dab sai a shiga rigan zanga-zanga wannan tana kwatanta gwagwarmaya ne na neman yanci na mutane waɗanda aka zalunta. Su ɓangaren gwamnati da ma masu adawa da ita wannan zanga-zanga suna cewa ku da kuke cewa a yi zanga-zanga nan ba za ku yadda iyalanku su je wurin wannan zanga-zanga ba kai kuma kai ka ce za ka je. To amma za ka bar iyalanka a gida kenan ka kira yaran wasu kamar da ake zargin ku da irin wannan haka ko ya abin zai kasance. Ni a yadda nake yanzu ina da yaya guda shida bakwai ne ɗaya ya rasu shida suna da rai kuma dukansu manya ne kowa yanzu a cikinsu babu wanda yake kasa da shekara goma sha takwas saboda haka su masu ra'ayinsu ne su suna da nasu tunanin a cikinsu ma akwai waɗanda ba su da zanga-zangan ba kuma kaga ba ya sa su dole ba akwai waɗanda kuma sun amince da zanga-zangan suna da gidajensu saboda haka za mu haɗu a fegen zanga-zanga waɗanda kuma sun ce ba su yarda da shi ba suna da yanci bisa ga demokradiyya mu za mu bar su a gida abin ba na dole ba ne na ra'ayi ne saboda haka ni yayana suna nigeria ba ko guda daya da yana ko iyakan nijar ma bai kai ba suna nan nan saboda haka da mu ake damawa da mu za mu dama to mu kalli ita zanga-zangar ma gaba ɗayanta waɗanda suka fara cewa su ne wato suka shirya ita zanga-zangar sun zo sun ce sun janye ku kuma daga baya kun karbi a iya cewa abin da ba naku ba kun karba kun ce ku sai an yi kun dage sai an yi wannan zanga-zangar anya gwamnati ba za ta zarge ku da wata manufa ta ɓoye ba misali wato ai babu ma waɗanda suke kishin kasa kamar mu waɗanda mun dawo mun shiga yanzu domin a tabbatar da samun shugabanci na wannan tafiya. Domin zanga-zangan an daɗe ana shirinta, kuma an jawo talakawa da yawa sun shiga ciki. A ko'ina a arewacin Najeriya da kudancin Najeriya ko a kauye in ka tuntube mutane sun sani cewa za a yi zanga-zanga. Kuma tun da aka yi ni. ban taba na ga irin wannan ba saboda haka mu waɗanda muke kaunar Najeriya da kuma yan kishin kasa ba za mu zauna a bar mutane kara zube su fita jami'an tsaro su zo a zo a shiga yamusi a shiga kone-kone kuma a zo a samu rigima domin jama'an da za su fita bisa ga didigin da muke bi suna da yawa saboda haka idan babu shugabanci ai abin da suke gudu nan shine zai faru amma da shugabanci dole ne a tabbatar cewa an gudanar da zanga-zanga bisa ga ka'ida domin zanga-zanga tana da ka'idanta idan kun bi da zanga-zanga na lumana kamar yadda madugun wannan tafiyan shi mai tamagandi wanda ya girka zanga-zanga na lumana kuma ya kwace ma indiya yancin kanta lumana ne za a fita a nuna cewa mu yadda ba ko an kawo karfin to kuma mu yarda ba babu makami babu wani abu ba za a fasa shagon kowa ba domin mai shagon ma shi ma an zalunce shi ne ba za a tare kowa a fasa mishi mota ba domin shi yana tafiyan shi shi ma an zalunce shi ne ba za a fasa kayan gwamnati ba domin kayan gwamnati gadonmu ne muna adawa ne da alkebla na waɗanda suke mulki cewa ba su kwatanta ma al'umma adalci ba saboda haka ba za mu je a taba wanda shi ma an zalunce shi a yi mishi barna ko bari ba don haka wannan shine babban hujjan da mu mun ga ya kamata kada mu bar mutane kara zube a shiga cikin wannan halin a wace jiha za ka jagoranta a ƙasa baki daya kuma a yaushe kuma ina za a yi za ku tari misali abin naka zai gudana zanga-zanga fa tana da al'adanta yanzu yadda kake so ka nema inda za mu taro zai wuya mu ce ma ga gashi nan tunda yake su ma hukuma ba su kwatanta gaskiya a cikin abin da suke yi ba suna kame-kame mutane yanzu suna na suna ranzanar mutane to ba mu ce musu gashi nan ba manufanmu shine za mu taro kuma inda muke so a kai koke-koke shine majalisa da gidan gwamnati a je waɗannan wurare guda biyu a mika koke-koke ma shugabanni cewa ga abin da muke bukata ana yinwa ana wahala ana mutuwa saboda yinwa ba a taɓa yin haka ba gwamnati ta dawo mataki ta dakile waɗannan abubuwan wannan shine amma babu wani jarumin yaki wanda zai gayaci abokin yakinsa zai kalle rundunan makamansa kafin gobe ce kai hari ai ba zai yiwu ana samun ƙungiyoyi daban-daban da suke fitowa na matasan nan da ake sa ran za su ba ku goyon baya suna cewa mu ba ruwanmu da zanga-zanga nan mun ba ruwanmu da zanga-zanga to tunda ana samun matasa da suke cewa su ba ruwansu da zanga-zanga da kungiyoyinsu ko kuma idan kun tafi misali ina tasiri wasu za su ce anya wannan zanga-zanga ma ba za ta tasiri ba saboda matasan suna cewa ba za su yi ba wasu daga cikinsu. su matasan kawai dai karambani ne akuya ya da kura suke wannan asashen yawancin kungiyoyi da kana jin sunan sunan da suke cewa ai su sun janye yaushe suka na kansu cewa su suka daura da maran a yi zanga-zanga ka taba ka ji haka waɗansu ma wanda na kalle su yau sun taro abuja da duba fuskokinsu ga baki ɗaya kawai mutane ne wanda aka ja aka ɗebe su kana ganin wannan yunwan da ake magana a fuskokinsu suna magana suna kallon yamma sa'alin nan kuma suna magana bakin suna fuska na kallon yamma baki na kasa wannan mutane ne kawai wanda aka je aka kawo su domin neman wai a karya gwiwa na wannan zanga-zanga da mutane suka shirya mu magoya baya da shugabane ne a yau idan mutanen wanda su suke fuskance wannan eh, eh, eh, mawuyacin zamanin sun ce a'a gaskiya mu a ɗan dakata da shugabanni ba za su ce babu ba amma ga waɗanda mun sani suke cikin wannan tafiyan ba mu ji su yi motsi ba wannan abin da suke faɗa ma ba mu ji daga bakin su ba saboda haka waɗannan matasa na gwamnati ne wanda aka yi hayan su an fiɗe su domin a karya lagon wannan tafiyan wannan lagon tafiyan ta al'umma ne wannan wahalun da ake fuskanta ba a karya ta ba saboda haka duk wanda yake na so ya karya wannan zanga-zanga ya yi maza-maza ya karya lagon yunwa da talauci da rashin aikin yi ba za a yi zanga-zanga ba. To barista Solomon Dalon eh, kai tsohon minista ne idan da a ce lokacin da kake minista kana kan mukaminka ah, aka ce za a yi wannan zanga-zanga. Ah, kana ganin misali za ka ajiye mukamin minista ɗin ka cire rigar minista ka shiga cikin masu zanga-zanga nan misali? Wato mutane ba su mini adalci ba kuma ban damu da haka ba. Ina minista na matasa a Najeriya sai aka zo aka gaya min cewa ma'aikata sun da zanga-zanga kuma sun mamaye ma'aikata. Saboda haka kaɗan je aiki ba na ce musu don me jami'an sun ce tsaro suka ce kaɗan tafi ba na ce wallahi zai tafi. suka ce a ah, sun yi waya an ce kada man yi kusa da wurin na ce to ku jira ku gani na shiga rigan gwagwarmaya na na tafi na je na yanka nawa ganyen ya fi nasu na shiga muka dinga wakoki na gwagwarmaya da su a kasa sai na ce musu to inda ya kamata mu kai koke mu ofishin minista da mu tafi sun bi ni muka je ofishin ministarin mun shiga Eh, eh, wurin zama na karban ba'i conference hall na minista na zauna kujerar minista shugabannin suka zauna jama'a sun mamaye na ce to menene ne kokinku suka ba da kokinsu suka ce suna zargi na ban biya su eh, kudin allowance nasu ba kuma na hana ba da kudi a yi musu jarabawan cin gaba wato promotion na ce musu to ina faminan secretary permanent secretary na zauna wuri na ce ka ji abin da sun fara ya ce eh na ba da kudi miliyan goma a yi ko babu ya yi shiru na ce to sun ce ba biya su alawan salawan nasu ba ce na sa hannu a takada a biya ko ba biya ba a wurin sai rashi ya juye da mujiya suka tashi mun yi wakokin gwagwarmaya tare da su mun gane munafukinmu amma na ba su a kuri cewa za a yi gyara don haka ko na minista bai hana yin komi minista mai shekaru arba'in na maya ministan banza abinda kawai an kira ka ka zo ka yi aiki kuma a ci wajen aji zuwa aji mana tun da yake al'umma wanda nake alfahari da su suna cikin saka mai wuya. Kai lauya ne eh, kuma ana cewa ita wannan zanga-zanga ta matasa ba su je sun samo amincewa ta 'yan sanda ba saboda gudun tashin hankali haka da sauransu idan abin nan ya zo ya kasance ba za a zarge ku da cewa kai masanin doka ba misali kun zo kun take doka a dukka jihohi wanda sun tuntube ni a kan shawarwari na ba su shawarwari su rubuta ma jami'an tsaro kamar yadda tsarin mulki ya yi tanadi su sanar da su cewa za a yi zanga-zanga kuma daga jihohi wanda nake bin didigin an yi haka an kai takardun wa jami'an tsaro an nuna musu za a yi zanga-zanga saboda haka muna na a kan doka muna bin doka tsarin mulki ya ce mu gaya ma jami'an tsaro domin su ba mu kariya amma ba su da iko bisa ga hukunci wanda kotun kuli ta yanka su gaya mana cewa muna da yanci yin zanga-zanga ko kwa su ba da yadda a ba su da ikon ba da yadda tsarin mulki ne ya ba da yadda su abin da aikin su shine mu gaya musu domin su kare masu zanga-zanga kadan yan ba ta gare su shiga ciki ba saboda haka wannan shine dokar Najeriya barista Solomon Dalon an yi zanga-zanga irin wannan a Kenya kuma an rasa rayuka me yasa ba za ku haƙuri da zanga-zangan nan ba don kar a zo a Najeriya din ta rikide ta zama wani abu ko da kundin tsarin mulki ya bako idan an hakura da zanga-zanga sai a yi mai a bari kenan wannan halin da mutane suke ciki yanzu kowa ya kama garin kansa a zo yanzu kasan nan ta fada cikin yaki ko me za a yi a shekarun jiya an kashe mutane a kasina yan bindiga suka mamaye wuri sun kashe mutane sama da ashirin al'umman saboda rashin tsaro sun yi bore sun rufe hanyoyi idan an ci gaba da haka da yunwa da rashin aikin yi za a kai inda mutane za su shiga su fita saboda yunwa su je suna kai hare-hare a duk wanda yake sai da abin da yake ci abinci domin su samu abin da za su kai baki domin ba wanda zai yarda yana na yana zaune gani zai mutu ba saboda haka maganan wai a ce a bar zanga-zanga in an bar zanga-zanga za a yi ne yanzu irin abin da ke faruwa a gwamnatin na wanda za a ci a bar zanga-zanga yanzu ba duk wanda ya faɗa ra'ayinsa za a tursasa masa majalisa a karkashin demokradiyya shine muryan talakawa idan majalisa ba a yadda a faɗa abin da yake damun al'umma a wajen ba ana tursasa ra'ayi na adawa to aina ne za a je a faɗa koke-koken mutane wanda gwamnati za ta gyara kuma biya bukata ndume ya fita ya faɗa ya ce shugaban kasa ba a ganin shi ba ministoci ba su a ganin shi ba kuma duk wanda ya yi minista ya sani cewa wannan yana faruwa gwamnati ko a zamaninmu na buhari an yi haka da ni an yi wata uku hana ne ganin buhari sanda na jina biyu bi hanyar ta bayan fage kafin na iya samun shugaban kasa to idan shugaban kasa bai san abin da yake faruwa a kasa ba kuma an ce kada a yi zanga-zanga kuma waɗanda sun ce kada a yi zanga-zanga ba su gaya mana cewa to ku zo ku gaya mana koke-koke mu mu za mu wuce mu je mu gaya ma shugaban kasa ba idan ba a so a yi wannan zanga-zanga ba to in samu waɗanda za su fita su ce kai ku masu neman yin zanga-zanga menene ne bukatun mu gaya musu ɗaya biyu uku hudu biyar su wuce zuwa gidan shugaban kasa su je su yi bayani su kawo amsa na shugaban kasa da kuma abin da gwamnati ke niyya yi ai wannan haka ake bi da al'amari amma ba za ku ce a'a ba kada a yi zanga-zanga domin ana jin tsoro za a kashe mutane ana jin tsoro za a yi kaza to in mutane sun ji tsoron mutuwa yunwa na kashe su saboda haka idan ma ba su mutu a wajen zanga-zanga ba za su mutu a yunwa. shi shugaba tinubu gwamnatinsa ta kashe fiye da naira eh, eh, fiye da naira biliyan 300 wurin samar da abinci da sauƙaƙa abinci kamar yadda gwamnatin ta sanar sannan kuma ya ƙara wato eh, albashi mafi karanci ya kai shi dubu saba'in yana kuma ta eh, ba tabbacin zai samar da tsaro dinnan me yasa ba za a haƙura ba misali kamar yadda wasu malamai da masu shiri ke ba da shawara wannan kudin da aka kashe tsakanina da allah da ya yi ne kuma zan na mutu zan koma ga allah talaka ba su gani ba yanzu yawancin abincin da tinubu ya ba gwamnoni sun je sun kulle a cikin store suna jira zabe da shi akwai eh, shugaban kungiyan malaman primary school na jiha ondo shekaran jiya an kira shi an je an ba shi tallafi na membobinsa yawan membobin sa uku da 384 an ba shi tallafin shinkafa mudu ashirin da kuma masara mudu ashirin ya zo da shi ya zo ya kira majalisar zattaswa na kungiyar ya tambaye su ya ce menene zai yi da shi ga abin da aka ba shi sai sauran yan majalisar ga gama shi cewa ya doke fon nashi za su yi bidiyo a aika ma shugaban kasar najeriya da gwamnati cewa su fita shanin su ba sa son wani tallafi saboda haka inda wannan tallafin an raba ma talakawa eh ne kuma za mu yi zanga-zanga wa yana son wahala inda wannan an ci an kara kudi ma ma'aikaci zuwa naira eh, dubu saba'in ma'aikatan da suka karba naira dubu saba'in da tsakanin mu da me za su sai da shi bai kai kudin shinkafa ba saboda haka su ma shugabane na godogo ba su yi ma ma'aikata adalci ba ba su yi wa 'yan Najeriya adalci ba wannan maganan ba nasu ba ne magana ne na gwamnati da dauka kyakkyawan matakai menene ya kawo wannan wahala cire tallafin mai me ya hana gwamnati ta tunkare abin da ya kawo damuwa ta magance ta ana wani yawon yadda kamar wayan mata ai wannan ba shi ne ba barista solomon dalami muna godiya sosai da ka kasance tare da mu kafin mu sallama ban sani ba ko akwai abin da zaka shaidawa gwamnati ko in najeriya wanda ba mu tattauna shawaran da zan ba gwamnatin tarayya shine mu muna kishin kasa kuma muna son wannan kasan kuma muna son wannan kasan ta zauna lafiya kuma da shugabanci shine ake mulkin kasa saboda haka shugaban kasan Najeriya idan yana so ya magance al'amari na wannan zanga-zanga ya dawo ya saukar da kudin mai idan ya saukar da kudin mai ya karya abinci kudin abinci sa'anin nan kuma ya tara jami'an tsaro mu ga sun yi yunkuri na fatatake yan bindiga daji domin mutane mu su koma su yi noma a samu abinci domin kasa da zama lafiya wannan ita ce bukatunmu idan ya yi wannan to maganan zanga-zanga ma in an neme ta ba za a same ta ba abin da ya kawo zanga-zanga rashin kyakkyawan fahimta tsakanin gwamnati da al'umma kiran malamai ko eh, sarakunan gargajiya ko shugabanni na al'umma gwamnati ta kan yi haka ta tuntube su ta nemi sharwarin su to a wannan zanga-zangan gwamnatin tarayya ta yi yunkuri na tuntuban malamai aka kira manya-manyan mu an tuntube shawaransu wannan yaya za a yi tattaunawa da suka yi da gwamnatin tarayya da shawarwarin da suka bayar ba a bayana ta ba amma wani abin da aka yi wanda ya zo ya ingiza matasa da al'umma kuma ana nema a ci musu malamai shine yayin da malamai suka zanta da shugaban kasa tun ba su bar abuja ba sai gwamnatin tarayya ta hannun masu wasa labarai suka baza hotunan malamai da shugaban ƙasa malamai kafin masu su kai gidajensu jama'a yanzu ta su gana gani kaman ai an riga an saye su so tun da suka zo sun hau mambari a ranar juma'a suna nema su yi bayani hankalin kowa ya tashi ana gani sun je sun sai da al'umma kuma sun dawo yanzu za su yi bayani wannan abin ba yanzu ne an fara shi ba an taɓa an yi ma basara ke arewa ba sarki wanda tashi ana gani sun je sun sai da al'umma kuma sun dawo yanzu za su yi bayani wannan abin ba yanzu ne an fara shi ba an taba an yi ma basara ke arewa ba sarki wanda shugaban kasa ya je fadan shi kuma da ya shiga yana so ya ga mishi bayani cewa shi yana neman shugabancin kasa sarki ya ba da goyon baya ya sa mishi albarka yayin da sarki na zaune da shugaban kasa da jama'a sai wani na dauke da kuɗi a kai a cikin ghana must go ya shiga ya zai ajiye a gaban sarki sarki ya ce a karba aka karba bayan da aka gama an zo an yi zaben an yi rigima sai an je an kone fada sai ni na tashi na je na samu marigaye na ce mishi baba e eh, gashi an ce wai jonathan ya ba ku kuɗi sarakuna har ya baka kai miliyan hamsin wai shi ya tsara ko ne maka fada sarki ya ce min a zauna na zauna sarki ya yi min bayanin abin da ya faru yadda shi yana zaune da shugaban kasa aka shigar da kuɗi an ba shi a idon jama'a in ya ce a'a magoye bayan shugaban kasa su yare na shugaban kasa in ya ce e za a ce ya karba rashawa sai ya ce kawai a karba aka karba ya ce bayan da suka tafi ya bude jakan a cikin jakan abin da ya samu miliyan biyar wannan miliyan biyar din na naira goma goma da naira eh, ashirin ashirin da naira hamsin hamsin sun ne aka cika kaga an ba ta sunan sarki an haɗa sarki da al'umma kuma ba a yi mishi adalci ba saboda haka malamin mu ma in ba mu mai da hankali ba yadda ake wannan take take za a haɗa mana fada da shugabanninmu kuma za a sunduma arewa a cikin halin da daga baya za mu yi da asali saboda haka yana ba da shawara da hakuri cewa matasa iyayenmu malamai a bi wannan alamarin hankali tsohon ministan matasa da wasanni na najeriya barista solomon dalan dcl hausa tana maka godiya sosai da ka kasance tare da mu na yi godiya allah kuma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 wanda ya shigo wannan kafar yada labarai domin bayani kan halin da Najeriya ke ciki da ma yunkurin tafiya zanga-zanga da wasu matasa a Najeriya suka shirya yi kama wato daga makon gobe. Farfesa barka da shigowa wannan tattaunawa. Ah, Alhaji Zaharuddin barka da yamma. Barkan mu dai to kamar mu duba halin da Najeriya take ciki eh, wani hali ya kake kallon yadda al'amura ke tafiya. Wato eh, gasken magana shine muna cikin haulaye Najeriya. Ah, tsananin ah, rayuwa, tsadar rayuwa ta Najeriya ba abinda take sai ƙara ɓaci. Kuma tsaro, matsalar mu nan arewa matsaloli biyu ko uku. Na farko talauci, na biyu yunwa, na uku rashin tsaro su ne kuma ba abin da suka kara sai ƙara barbarewa 'yan kwanakin nan da 'yan watannin nan wato cikin shekara ɗaya da wannan gwamnatin ta shigo ba abin da muka gani yanzu a najeriya ni yau alhamdulillah shekaru na fiye da sittin. ba mu taɓa ganin wannan tsananin rayuwa ba an kawo mana yunwa don kawo mana ita aka yi don najeriya ba fari muka gani ba yanzu ana ta ruwa damina alhamdulillah ba fari ake ba kuma ba yaƙi ake ba kamar yadda muke gani a sudan amma jama'a an aza mana yunwa cikin wannan shekara ɗaya yanzu jama'a ko ina ba abin da muke gani kullum 'yan uwa da abokan arziki kira daga gida ba wani kuɗi suke nema ba kuɗin abinci mai magidaci ya fita daga gidan shi ya ba iyali da yunwa abin da aka kawo mana kenan kuma kawo mana ita aka yi ba wani wanda zai ce mana cewa wai wai daga sama ne a'a kawo mana ita aka yi sakamakon da dama abin da nake son tambayan ce eh. farfesa kuna cewa an kawo yunwa an kawo taɓarɓarewar matsalar tsaro kamar ta wace hanya ita gwamnati mai ci ta kawo matsalar yunwa ɗin da kuke zargi na farko ka tuna lokacin da shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya hau mulki ran da ake rantsar da shi bai ma duba ya tambayi jama'a ba bai ma duba ya ƙasa take ciki ba kawai ya cire tallafin mai to cire wannan tallafin mai a ran nan ya kawo tsadar rayuwa tsada abinci gurguncewar darajar naira da kuma ƙarin farashin fetur saboda haka jama'a yunwa tun lokacin ranar nan abin da ya haddasa mana kenan kuma duk abubuwan da muke gani kenan yanzu abin nan da ake kira inflation kuɗin tsadar rayuwa ta ƙaru wata ɗaya da ya wuce an gaya mana cewa talatin da wani abu yanzu ya wuce talatin da uku kuma tsada abinci ko ina yanzu a ce maka ƙasashe ma da ake noma da ake noma da ake noma abin nan za ka gani cewa eh, eh, me ake kiran shi abin da ake yin sakwara da shi ah, doya doya sai ka ga rarraba doya ake a ji mutanenmu kuma ni na san wannan ba ban sani ba mutanenmu dusa suke ci mutanenmu na cin ganye mutanenmu na cin kanzo duk wanda bai sani ba mu mun sani dan a likita a asibiti muna ganin yara ana kawo mana su da tsananin ciwon yunwa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 Abin da suke gani kamar da ake gani a Yemen, Sudan ko Afghanistan. A arewacin Najeriya a asibitoci. Eh, Alhaji Harajin wa'annan ma iyaye da ke zuwa asibiti kenan. Wallahi duk lungunan mu ka shiga lungunan mu ko ƙauyuka. yara haka suke. Gwamnati ya kamata su gane cewa wallahi an kai halin yanzu da wai abin da gwamnonin nan ke badawa suna bada wai kofin kofin shinkafa ba shi ne magani ba ana yunwa kuma duk inda ka ga yaro yaro a gida yana wannan yunwa to duk cikin gida ana yunwa yawanci magidata mazaje sun gudu sun bar yaransu a cikin gida da mata ka shiga cikin gida cikin lungu duka kowa ya shiga lunguna ya gani aje lunguna ma kenan a manyan garuruwa balle ƙauyuka jama'a na yunwa a ƙasar da ke da wadata a ƙasar da muka san cewa duk gwamnoni yanzu sakamakon cire tallafin man nan duk gwamnoni yanzu suna samun kuɗi ninkin ba ninkin shi yasa baka jin gwamna ko ɗaya yana magana yana cewa me yasa ka cire tallafi kuma 'yan majalisa ana ba su kuɗi ninkin ba ninkin biliyoya su sai motoci amma muna ganin wannan 'ya'yanmu yara na yunwa a ƙasa yunwar da aka sa mana wai ba fari ake ba wai ba wai yaƙi ake ba amma don rashin tsaro don rashin adalci don zalunci shugabanninmu suna ganin yanzu duk ana yunwa kuma wallahi tallahi dalilin da yaran nan kenan suka harzuka suka ce za su fito su gaya ma gwamnati don gwamnati ba ta ji an sha ga batun harzikar matasa eh, shi batun wannan wato kana maganar cewa gwamnoni da, da sauransu haka suna samun wato ƙarin kuɗi saboda tallafin man fetur aka janye wannan ya nuna cewa kenan idan ma za a fusata da gwamnoni da 'yan majalisa da kake zargi su ya kamata matasa su fusata ba da shugaba tuno ba tunda shi ya, ya sauke nauyin da ke kansa kamar yadda kai ka ayyana yana ba wa gwamnoni da 'yan majalisa kuɗaɗen da ya kamata ya ba su. na farko shine wa ya cire tallafin mai duk wani shinkafa da ka aika a jihohi ba su da wani amfani wa ya cire tallafin mai zai sauko da kuɗin da shinkafa yake ne nawa gwamnatin nan ta samu bugun shinkafa sadda ta hau mulki nawa yake yau shinkafa dubu sittin dubu saba'in ina mutum zai ina ma'aikata za su iya sayan abinci saboda haka duk abin da gwamna yake yi abin da yake yi yanzu ya talauta mutane ya sa ma mutane yunwa kuɗin da ya tara cire wannan tallafin mai ya watsa ma gwamnoni ya watsa ma 'yan majalisa gwamnoni za su sai abinci an mai da mu mabarata a mu yanzu abin da aka ce wai an aika ma wai duk jihohi kowace jiha an aika mata tirela ashirin tirela ashirin na shinkafa shinkafa kuma kilogram kilo ashirin da biyar to duka duka in ka kida eh, eh, buhunhuna nawa kenan buhunhuna dubu ashirin da hudu so an ba eh, dubu ashirin da hudu an ba kano abinda aka ba kano mai local government arba'in da hudu mai taron al'umma miliyan sha biyar shi aka ba bayelsa bayelsa mai karamar hukuma sha ɗaya mai karamar hukuma takwas mai kuma taron jama'ansu miliyan biyu da rabi to ina adalci cikin wannan kuma gwamnoninmu na arewa da muke da taron jama'a ko ufan ba su ce ba kuma mu mun san yadda ake yi in an aika abincin nan gwamnoni ake ba kuma gwamnoni ba jama'a suke ba ba 'yan jam'iyyarsu suke ba kuma su tara sauran su jira sai siyasa saboda haka wannan aikin banza ne aka yi kuma wallahi tallahi wannan abu ba zai haifar da dami ido ba kuma kamar wulakanci ne an sa mana yunwa an an an wawwatsa mana an wawwatsa mana shinkafa shekara 64 yau ina zuwa mal alal shekara mu 64 Najeriya yau da samun eh, mulki amma a ce har yanzu ana watsa mana shinkafa shugabanninmu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 bai amfani jama'a ba komi gwamnati za ta yi za ta duba ta gani ya amfani jama'a amma bai amfani jama'a ba abin da ya gwada ya sa jama'a sai kawai masifa ibtila'i da yunwa waɗanda suka amfana da wannan cire tallafin mai daga gwamnoni sai 'yan majalisa sai 'yan eh, masu waƙan nan na hausa sai malaman na nasu na muslim muslim sai jami'an tsaro amma al'umma jama'a ba abin da aka sa mana wadda cire wannan tallafin mai sai yunwa saboda haka cire tallafin man nan dole a koma mashi a ɗage shi don bai da wani amfani ga jama'a in yana sa mana wannan wahala kuma amma biyu ko da ke ban sani ba ko za ka karasa abin da kake eh na biyu na biyu shine rashin tsaro harowa ba a zuwa gona in ma an je gona 'yan ta'addan nan sai su rika sama manoma haraji saboda haka gwamnati dole ta tashi tsaye a bar propaganda nan da ake abuja a ga yadda za a yi a samo tsaro jama'a su koma al'ummar su koma su koma gona jiya shekaran jiya matasa sun yi zanga-zanga a kankara da malumfashi sun yi blocking hanyoyi don 'yan ta'adda sun addabe su ina gwamnati ina jami'an tsaro ina wannan askarawa da gwamnati ce ya yi saboda haka an bar jama'a haka babu tsaro an sa su cikin yunwa ga iftila'i ga yunwa sannan a ce a zauna lafiya ƙasa amma farfesa wannan bayanin da kake da wato yadda kake fassara abubuwa haka eh, wani irin bambanci suke da shi da mutumin da ke da katin jam'iyyar pdp eh, mai adawa wadda dama tun farko bata so tinubu ya ci zaɓe ba ai ni ban da katin kowa banda katin kowa yunwa ta shiga gidan kowa ko kai ɗan apc ne pdp labour kowa ne ne a gaya mana wanda bai yunwa kawai shine wa'anda ke gwamnati ko wa'anda ke kusata gwamnati so da haka duk wanda ya kawo wani maganar siyasa bai ma san abin da yake ba duk ana yunwa a ƙasar nan kuma mu arewa da muke da talauci da bamu da kuɗi mu yunwa tafi addaba ko kai ɗan apc ne ko kai ɗan pdp ne ko kai ɗan wane ne kana cikin yunwa ni ban taɓa sa ban taɓa rike katin kowa ba kuma duk maganar da nike daga apc pdp kowaye magana ɗaya ce magana gaskiya kuma gaskiya ita ɗaya ce daga kinta sai bata saboda haka alhaji jin wannan ba siyasa ba ce kowa yana cikin yunwa kuma yunwa da wannan gwamnatin bola ahmed tinubu ta kakara mana ne ta sa mana To yanzu mu matsa ga su abin da matasa suke barazanar yi na zanga-zanga. Eh, ya kake kallon ita wannan zanga-zanga a daidai wannan lokaci da ake nuna fargabar eh, ka iya taba harkar tsaro? to me yasa sai a tambaya a ce me yasa yaran nan suke suka ce za su zanga-zanga me yasa sun tashi ko yaro ya je makaranta ya je university ma ya fito shekara goma babu aiki sai dan wane da wane da wane da wane yake samun aiki a wurin gwamnati an ma samu aiki kudin da kake da shi bai iya samu sai maka buhun shinkafa an sa musu yanzu kasan nan an sa mana yunwa an sa mana yunwa sannan aka zo ga rashin tsaro ƙauyuka duk an baro ƙauyuka babu tsaro sannan waɗanda ya kamata su yi magana ba su magana suwaye ya kamata su yi magana waɗanda muka aika wakilanmu da muka aika sanatoci da mutane da 'yan majalisa su ya kamata su ɗaga murya su yi ma gwamnati magana a san abin matsalolin da jama'a suke ciki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 ya yi shi cikin lumana ba tashin hankali ba kuma jami'an tsaro su kare shi wannan yanci ne na kowa a ƙasan nan wanda zai ya nuna ya nuna cewa abin da gwamnati take da ya kamata ba don malamai ba su faɗa musu da kai maganar malanta ah, eh. su malamai suna ta cewa kada a yi zanga-zanga nan suna ta ankararwa wasu suna kawo hujjoji daga tanade-tanade na addini wasu kuma suna nuna irin yadda a wasu bangare na duniya uh, aka yi zanga-zangar nan kuma abin bai haifar da ɗami ido ba uh, shin ya kake ganin ya kamata matasa su rungumi wannan shawara da gargaɗi ma da malamai suke yi domin mutunta dai a samu zaman lafiya wato ba yadda za a yi alhaji zaharaddin zaman lafiya ba zai yiwu ba in akwai zalunci kuma zalunci ake kuma malamai suna gani babu inda za a samu zaman lafiya da zalunci haka kuma shehu usman dan fodiyo ya ce daula za ta dawwama ko babu addini in akwai adalci amma in babu adalci ko komin addinin wannan daula ba za ta dawwama ba abinda muke gani kenan ana ana mana zalunci babu yadda za a zauna lafiya malamai abinda ya kamata ku yi ku yi magana tun da ku kuka kawo wannan gwamnati ta muslim muslim jama'a suka ji ku suka yarda da ku suka girmama ku suka yi wannan zaɓe amma cikin shekara ɗaya muka ga azabar da ba mu taɓa gani ba a ƙasar nan ko lokacin da wanda ba musulmi ba yana mulki amma ku kama bakin ku shiru malamai sannan ku ce yara ka su zanga-zanga in ba su yi zanga-zanga ba me za su yi me za ku yi masu gobe za ku saukar da kudin abinci za ku kawo masu tsaro ba aikin ku ba ne aikin wa'anda muka zaɓa ne su je su wakilce mu su zo su ba da bayani yadda gwamnatin take ko kuma ku kira su masallatayyanku sanatoci da wa'anda da 'yan national assembly su zo masallacinku su ba jama'a bayani me yasa ƙasa take yadda take ku aikin ku eh, ku ɗaga baki ku yi ma gwamnati hudu ba wadda ba ku yi bari gaya maka Alhaji Zaharuddin na je masallacin Juma'a a Abuja ana ana huduba ina zaune kusa da kusa da matasa yan keke na fef yan masu yanke kumba yan masu sai da goro limami yana ta magana yana cewa e wannan tsadar rayuwar da ake ciki yana dai ta kwane-kwane eh ai ta addu'a ai lokacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an samu wayannan eh, tsadar rayuwa e laifin jama'a ne ai ta addu'a yan kasuwa kaza kaza wallahi matasan nan da ke kusa da ni sai suka fara tsaki ta ce ya zai ce haka ya zai ce haka ya zai ce haka mun zo nan muna yunwa eh, mu za a ce laifinmu ne yadda ƙasa take sai da aka gama sai na tambayi yaran na yaran nan daga ina suke yaro ɗaya yana daga faskari ɗaya daga kankara ɗaya daga malumfashi ɗaya daga maradu me ya kawo ku abuja duk sun gudo ne wannan rashin tsaro sun zo su samu wani abu su aika ma iyalinsu sannan malam liman ya zo yana cewa wai laifinsu ne dalilin da liman ke cewa haka cikin masallacin akwai gwamnoni akwai akwai akwai sanatoci wato malamai irin wa'annan taron ne ya kamata ku yi ba shugabanni suna da haƙƙi da ba su saukarwa mutane mutane na cikin wannan azaba dan zaluncin da, da, shugabanni yanzu ke yi mu lokacin shugabanninmu shugabanninmu lokacinmu lokacinmu malamanmu ba su zuwa wurin gwamnoni ko 'yan siyasa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 ba mu taɓa lokaci ba cewa yanzu yara suna nuna ma malamai yatsa mun kawo ga wannan lokacin tun yara na gani yara sun yi biyayya amma farfesa ya za a yi a ce kasance idan har ka ce ba mu taɓa kawo wannan ba mutanen arewa da aka san mutunta babba mutunta malamai mutunta shugabanni a ce gashi mun tsinci kanmu babu wanda zai gaya mana mu ji misali a matsayin mu na al'umma ɓacewar al'umma kenan abinda kowa ya kamata ya yi nashi daga manya daga daga yanzu babu wani babba a arewa da zai tsawata a ji a arewa babu yadda za a yi da malami ko sarki ya magana jama'a su da wannan maganar amma ana cikin masifa yanzu Allah ya kawo mu lokacin da waɗanda ya kamata su daga murya waɗanda suka kawo mana wannan abu, waɗanda suka sai da wannan masifar malamai ku ya kamata ku daga murya yadda wallahi yau a arewa inda malaman musulunci za su taru su je wurin shugaban kasa duk wannan duk wannan abin da ake duk za a canza shi duka sun sani kuma amma sai su zauna sai yanzu suke cewa yara kasu kaza yara kasu kaza to yanzu yara suna bore yanzu Allah ya kawo mu lokacin da yara na nuna malamai malamai yatsa abun ba daɗi mu mun san lokacin da malamanmu malamanmu malinta wasa ne to yanzu farfesa matsantar wannan tattaunawar gaba um, su malamai din da suke wato kariyo cewa kar ai zanga-zanga nan suna cewa sun gamsu cewa kundin tsarin mulki ya ba da dama amma akwai wuraren da idan kundin tsarin mulki ya ba da dama ba za ka je ba misali kundin tsarin mulki ya ya, ce kowa ya addininsa amma waɗanda suke musulmai a najeriya suna nan cikin addininsu kuma ba su canza addininsu ba to dan me dan kundin tsarin mulki ya ce a yi zanga-zanga kuma mutane duk da cewa su suna cewa kar a yi zanga-zangan nan kuma da ku da su matasan za su dage a kan cewa sai an yi zanga-zangan nan ai ba wai wani dagewa bane wannan hakkin su ne da kundin tsarin mulki ya ba su ne za su yi babu inda suka keta keta keta kundin tsarin mulkin ƙasa ai an yi zanga-zanga shekara 2011 eh, da kuma an yi ma jonathan zanga-zanga kuma 2014 president bola ahmed tinubu wanda ke hau kan mulki da president president uh, uh, muhammadu buhari ai sun yi zanga-zanga sun yi ma jonathan zanga-zanga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 Ga shi yanzu misali a baya bayan nan ana ganin akwai wani matashi dan tiktok abu salma da ake zargin ma jami'an tsaro sun kama shi har an ake shi gidan kaso kamar idan aka ci gaba da ba matasan nan shawara haka wasu suna cewa za ku sanya matasa kan wata turba da za ta iya kai su su sha ɗauri ko kuma dai a samu matsala ga rayuwarsu ma misali ko ga lafiyarsu. Ok, kuma wannan abu salma da aka kama zalunci ne a sako shi. kuma amnesty international ta yi magana abu abinda abu salma ya ce a bidiyo din shi babu inda ya keta eh, eh, shari'a najeriya a sako shi wannan zalunci ne so da yawa mutane sun faɗi abin da ya fi nashi ba dalilin da ya kamata a kama yaron na abu salma a sako shi a demokrasiya mutum yana da yana da yanci kundin tsarin mulki ya ba mutum yanci ya fito ya faɗi ya abin da ya ce kuma sadda aka yi wa aka kama sadda suka yi ansa suka yi kone-kone wa aka kama saboda haka a zalunci kowa yana da yanci ya fito mu abin da muke gaya ma yara cewa eh suna da wannan yancin duk abin da za su yi a yi shi komi da lalama babu ɓaci babu kone-kone babu babu babu babu ɓatanci a fito a yi abu da lalama kuma 'yan jami'an tsaro su zo su ba su tsaro tambayar dama da nake so in mun kusan zuwa ƙarshen wannan tattaunawa farfesa tunda ka zo eh. maganar matasa da tunda kuna ta bada cewa dai ku dai kuna ganin babu laifi idan aka yi wannan zanga-zanga to kamar ku a mahangar ku yaya za a yi su waɗannan matasa su yi zanga-zanga ba tare da rikici ya faru ba misali a dole dole jami'an tsaro jami'an tsaro su ba su tsaro a yi abu da lalama amma wallahi hana yaran nan su yi wannan abun ko walau yau walau gobe sai an yi kuma yin shi da za a sake yi ni inda ni shugaban kasa ne inda kuma ina iya ba shi shawara ya ji sai in ce ka kyala matasan nan su yi ku ce kun ji abin da suka ce president bola president muhammadu buhari ba haka suka yi mashi ba suka koko na lagos a gurguje ya ce eh ya yarda ya yarda ya inda shugaban kasa yana jin shawara ta in ce kar ka bari a hana a hana matasan nan su fito su yi wannan abin a bar su su fito su yi da lalama kuma ka ce ka ji su kuma ka ce za a gyara haka shugabanci ya gada ba ka je ka kaka mutane ba ko ka sa malamai su ta hudu ba yaran nan hakkin su ne su je su yi kuma wajibi ne su je su yi su nuna ma gwamnati cewa jama'a na wahala kuma kowa suke ne suke yantawa ba su kawai. mun zo ga karshen ita wannan tattaunawar kamar menene ka so ka faɗi a baya wanda baka samu ka faɗi ba misali ga jama'an Najeriya ko gwamnati eh abin da cewa yaran abin da nake ce ma gwamnati gwamnati abinda muka sha faɗi abinda malaman da ke magana suka yi magana abinda fastoci a coci suka yi masu magana abinda masu rubutu a jarida suke ta ce musu su kula akwai yunwa a ƙasa jama'a na cikin matsatsi ba su ji ba yanzu yara sun fito za su ce su daga murya su gaya ma hukuma kuma a bar su su yi don suna da 'yanci su yi wannan abu jami'an tsaro su kare su su yi abu cikin lalama duk kwanakin da za su ɗauka su ɗauka shugaban ƙasa ya fito ya yi ma ƙasa jawabi ya yi ma yara jawabi ya ce ya ji abin da suka faɗi ga abin da zai ga abin da zai ga abin da zai yi kai ya turo wani ya kama su kada wani ɗan sanda ya harbi wani kan wani malami ya zo ya ce wai kai kar su fito kar su fito a basu su yi don wannan Eh, kundin tsarin mulki ya ba su wannan yanci su yi abinda muke cewa su yi komi da lalama a ba su tsaro malamai su yi masu addu'a a gama lafiya kuma shugabanni su ji because wallahi in ba a bari suka yi ba yanzu <laughs> za a yi kuma a cire mana wannan tallafin mai a gyara mana tsaro abubuwan nan biyu su suka kawo mana masifa a ƙasar a cire tallafin mai ko a dawo da shi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 Allah ya ba mu zaman lafiya ƙasar nan. Farfesa Usman Yusuf mai sharhi kan al'amuran mai da kullum kuma tsohon shugaban hukumar wato inshorar lafiya a Najeriya DCL Hausa tana maka godiya da ka kasance tare da Masu kallon wannan faifai a nan ɗakin taro ne inda wasu matasa waɗanda asali su suka shirya wannan zanga-zangar da ake magana. kuma sun yi taro a yau saboda suna so su ɗau wani mataki kan wannan shirin zanga-zanga ta ƙarshen watan nan muna tare da asalin wanda yake shirin wannan zanga-zangar wato comrade murtala garba wanda zai mana bayani irin abubuwan da ya shirya in kuna kallon wannan faifan ga shi comrade murtala garba ɗin nan gwamnati murtala girbe mana bayanin wani kai ne asalin wanda ya faru wannan abun na zanga-zanga shin ya ya fara ne kuma yanzu wani mataki kuka dauka alhamdulillah dai kowa ya sani tun muna university mu masu kishin arewa ne mu masu kishin al'umman najeriya ne mu masu kishin al'umman na arewa a hikanin gaskiya tun lokacin ramadan muka fara wannan abun da abokaina da muka je sayan shuga muka ga shuga ya tashi sai muka ce kai wannan subsidy din da wannan gwamnatin din za su ba mu wahala a lokacin muka fara sai muna rubuce-rubuce muna tutturawa duka social media platform so daga nan tafiya ya tafiya muka fara samun goyon baya daga kasashen waje turai america china kasashen larabawa don su 'yan najeriya suna kiran so daga baya bayan nan akwai wani babba da ya kira mu mutumin kudu ne ya ce yana so ya gan mu a port harcourt so mun je port harcourt mu hamsin da uku ya zaɓi ya na zaɓa matasanmu dattijanmu matasa na arewa mun je port harcourt mun kwana a port harcourt muka je ah, ya ɗauke mu kuma zuwa asaba delta state muka yi kwana shida a wajen ne yanayin maganganunsu to dama mu burinmu shine mu wannan zanga-zanga din mu yi ta duk 36 state sai suka fara ce mana a'a su abinda suke so su yi za su ba mu kuɗi kan mu damu suna so mu yi shi a jihohi uku ne ko hudu na arewacin najeriya wai domin mu yan arewa sun yarda da mu sosai waɗanne jihohi ne waɗannan sun ce suna so mu yi shi a kaduna da plateau da kuma abuja Eh, sai suka ce mana kuma ba irin ka shiga cikin gari ba ne hanya ne za a toshe kuma wai kar mu damu akwai waɗansu mutanen da za su haɗa mu da su sai muka wajen muka fara tunani wannan matasa ne a najeriya da ya fi mu wannan matashi ne ko rubar matasa ne suka fi mu so a wajen ne suka sallame mu gaskiya sun mana sallama da muka dawo sallama kamar ta kuɗi kenan yawwa kuma sun ce mana idan muka yi za su ba mu sai muka karɓa muka dawo arewa muna zuwa arewa sai abin ya haɗu da maganan dattijanmu dattije suka fara mana magana muka ce to mu wannan abin ba za mu yi shi ba ba wai dai muna ba za mu yi ba domin muna farin ciki ne da gwamnatin a'a muna kira ga gwamnatin din ta saurare mu amma wannan abun da ake so a yi gaskiya akwai abin da hausa suke ce akwai lauje cikin nadi mutanen nan ba su da manufa na kwarai mu kuma kowa ya sani a ƙasar nan mu ni na initiating free al mustafa kuma da support na sarkin kano marigayi ado yaro da, da wamban kano suka sa har sarki da jonathan ya sa mustafa ya fita ba ba mu kuɗi ba manyan shugabannin ƙasa na da na sojoji suka ce min kar in yi amma na ce a zan so mu ba domin kuɗi ba ne kishin arewa muke yi idan muka yi wannan abun gaskiya inda na gani da abun da mutanen nan suke nufi ba zai kafa mana da mai ido ba shine muka withdraw mu mun withdraw ya ne ake faɗi a Hausa mun janye ba mu tare da wannan protest din da ake so a yi wannan protest din zai samu da mu samu matsala da malaman mu da mu da mu kanmu ana so a hassa da wani abu ne so mu mun ki wannan abun ba za mu yi ta ba murtala ta ce akwai lauje cikin nadi me kike nufi what i mean by lauje cikin nadi dun suna mana wani irin calculation wai a'a abinda ma yafi ba tsoro wai suna ga mana yawan police da suke abuja yawan police da suke villa yawan security da suke villa abun da suke mana planning za mu fi karfin wannan abun so wani tafiya ne a matsayin mu na matasa za mu fi karfi mu ba mu fito mu fada da kowa ba duk wanda ya ce maka zai fi da aka fi karfin security agency a sai da zo da fada kenan ko da wani abu daban so ba za mu yarda abin da ya faru a lagos aka yaudare su suka kuko na dukiyoyin yan wansu mu ba za mu yarda ba akwai wani jami'in gwamnati da ya zargin masu son kifar da gwamnati da ya suke son shirya wannan zanga-zangar wato a takaice akwai hannun irin wannan fargabar ke a hakikanin gaskiya ya fi karfin kifar da gwamnati ma inda da kifar da gwamnati ne kawai ta tafi ai an juma ana kifar da gwamnati ai lokacin su baban gida an kifar da gwamnati ba kashe kowa ba amma wannan ya fi karfin kifar da gwamnati irin abin da ya faru a sudan danwa na kashe danwa a masallaci danwa na kashe danwa a church a shago that is what we come because mu mun bi mutane mun ga abin da suke yi so mu muna kira ga wannan gwamnatin muna musu muna jan kunnen su wannan batun subsidy nan su san inda za su yi su su makin nashi zama belgo, mutanen mu su samu a ci abinci kuma arewa muna cikin wani irin hali na insecurity da kasan taraba yanzu shakaran jiya taraba an kashe babanmu sarki ne na cancanji garin da alhaji amadu cancanji suna dabo duka muka fito wannan kasa an kashe sarkinmu da ɗan shi so ina daga cikin abin da yake ba mu haushi ga wannan gwamnati ne Ursula Garba ta da in an yi wannan zanga-zangar kuna ganin za a samu asarar rayuka da za samu asarar rayuka da dukiya wayannan mutane anti zaman lafiya ne ba mu san su kuma ba za mu yi ba mun zauna da su ba za mu yi ba kuma duk wanda ka ga insisting a yi wannan abun so gwamnati su kama shi ko dan gina ne ko kuma jahili ne ko dan social media ne da yake son followers mu ba yan social media bane ba yan tiktok bane suna neman followers ne murtala garba a takaice da ku mai kuke so ku cimma ne kuna ɗauka za ku iya zanga-zangar ba tare da an samu matsala ba a mun yi zanga-zanga a na ga maka muna ɗalibai ma muka yi zanga-zanga ya girgiza najeriya free major hamza al-mustapha wannan manya ne masu duniya suka kama shi amma muka fito kamar da wasa muka shiga ko'ina kuma jama'a ta yi kuma hullo jonathan shugaban kasa ya taimaka da sarkin da sarkin musulmi da su ado yaro da da so wamban kano musamman wambai sun taimake mu an yi so mu ba masu tada zaune tsaye ba a ƙarshe yanzu tun kun janye a zanga-zangar nan kuna ga za ta iya nasara ko musamman ma arewa a yanzu ai ba mu yin ta ne ba za mu yi ta ba ba mu cikin wannan tafiyan yawwa ba za ka ce mu je gonan baba na ka rike a shana ba garma da fatanya da adda muka sani ake yi a gona so ba ma wannan tafiya din gaskiya wato kun dai karya lagon tafiyar kenan kake gani ba karya ba ma mun cire ta ne in kace karya da iya hadawa mun cire ta ne ba mu tare da wannan tafiyan kenan Murtala Garba Allah ya nuna mana wannan lokaci kuma ba wa Najeriya zaman lafiya da abinci amin amin amin amin